sarauniyar mata Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. ku da sake kasancewa da mu a cikin ci cigaban labarinmu mai suna Aljanar Jarumai kashi na ashirin da biyu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tashi Ladi ta yi ta aljana Safiya. Tukunna ta rungumi aljana Amina ta ce musu, "Sai wata rana anti Safiya, Allah ya saka da alheri." Aljana Safiya ta ce mata, "Insha Allah ma za ki saki gani na." Nan suka bace. Dawowa ta yi wajen su mama, nan suka so hiran yaushe mu suna farin ciki. Su Aljina Safiya suna bacewa gidan su Husna suka bayyana a bakin gate. Aljina Safiya ta ce, "Na san baka taba ganin Husna ba, to ku zo mu je za ku ganta." Dama ina so ku taya duba kamanninta da Aliyu, kaina ya daure wallahi. Amina ta ce to kenan shugaba, mu je. Ƙwanƙwasawa suka yi, mai gadi ya buɗe musu. Kallon su ya ce, "Bayan Allah, daga ina haka?" Aljina Safiya ta ce masa, "Mu ƴan uwan Husna ne, mun zo mata ziyara ne." Buɗe musu yayi, suka shiga, nan suka nufi ciki. Husna na ɗakinta tana zaune ta ga zoben hannunta ya kawo haske cike da farin ciki ta ce wayyo Allah daɗi ummi na ta zo nan ta fito falo tana jiran zuwan su da sallama suka shigo cikin falon umma ta amsa musu sallaman ta ce musu sannunku da zuwa ku zauna mana ga guri ta faɗa tana nuna musu kujera husna ta fito daga cikin ɗakin ta da sauri ta ƙara so har tana haɗawa da gudu-gudu ta ce ga ummi na oyoyo ta ƙara so ta rungumi aljihar safiya Murmushi Safiya ta ce, "Kai Husna, ki biya hankali ko? Ba ki kina ciki ne a jikinki kike gudu haka? Ba ki tsoron ki faɗi ne? Ba na son wannan abun. Kar ki ƙara kin ji?" Murmushi Husna da ita ce, "Ba zan sake ba ummina, na daina." Dagowa ce tana kallon su Amina. Amina kuwa banka Husna harara ta yi. Da sauri Husna ta ce, "Wayyo, afuwa anti Amina, ban ganku bane ba wallahi." Ta saki aljira Safiya ta rungumi Amina. Amina ta ce mata, "Eh, Dama tun da kin samu mamanki, ai dole ki manta da mu. Husna ta ce, ki yi haƙuri. Yaya Hafiz barka da warhaka, ya kake? Murmushi ya ce mata, lafiya lau ‘yar ummi. Umma tana murmushi ta ce musu, to ga abinci. Aljansu ta ce, wallahi mun ƙoshi umma. Umma ta ce, haka dai, ko ruwa ai sha ko? Amina ta ɗauki ruwan a hannunta. Umma ta tashi tana cewa Husna, ni na shiga daga ciki, bacci nake ji. Baki a gaida gida ko? Aljansu ta ce, insha Allah umma, mun gode sosai. Murmushi Umma ta yi ta yi sama. Aljina Safiya ta rinsa idonta. Ganin hakan ya sa Amina da Hafiz su ma suka rufe idonsu. Dama ne Aljina Safiya ta saka Husna bacci. Aljina Safiya ta ce, Amina, Hafiz, don Allah kalli Husna da kyau, ba ta kama da Aliyu? Bude idonsu suka yi, Amina ta ce, Wallahi na gani shugaba, wannan ai ina ga 'yar uwan Aliyu ce. Hafiz ya ce, Wannan wani irin kama ne haka, tabbas Husna 'yar uwan Aliyu ce, amma shugaba ina maman Husna. Aljazafe ta ce, ta rasu, nan ta kwashe tarihin Husna da mamanta ta faɗa musu. Sosai Amina take kuka, jin cin mutuncin da aka yi husuna da mamanta ta ce, To shugaba, ni ma dai wannan lamarin ya ɗaure min kai. Ita mamanta tun tana ƙarama ta rasu. Aliyu kuwa an zo haihuwar shi ne mahaifiyar ta rasu. To in dai haka ne su ‘yan uwan juna ne ko kuma kamanni ne kawai daga Ubangiji. Hafiz ya ce, gaskiya ne, ni ma haka nake tunani. Amma shugaba, ki faɗa mata komai, tunda dama bar san tarihin mamanta ba. Aljazafe ta ce, ba na son shiga damuwa ne amma dole na faɗa mata nan ta tashi husna bude idon da ta yi ta ce ummi bacci ne ya gaba da ni murmushi safiya ta yi ta ce babu komai ki nitsu yau zan baki labarin mamanki da sauri husna ta gyara zama ta ce yauwa ummi dama ina so na ce baba ya faɗa min dangin mamana a ina suke amma ummi ki faɗa min alja safiya ta rungumi husna tukunna ta bata labarin mamanki ta ce mata amma kar ki saka wa kanki damuwa kin ji ko husna tana kuka sosai ta ce amma anti ta bawa bata min adalci ba da ta da mamana. Aljina Safiya ta ce, to kin ji dai, maman ki 'yar ƙasar Masar ce, idan kin je gidanku sai ki tambayi babanki, ya faɗa miki a kasar Masar ɗin a ina ne kakannin ki suke. Husna ta ce mata, insha Allah ummi na, na gode sosai da taimakon ku a gare ni, ki alheri ce a rayuwata, amma ummi, dan Allah idan ya faɗa min za mu je da ke ko dangin maman nawa, za mu je har da Aliyu kuma ina so ki bani shi. Murmushi Safiya ta ce, kai Anya zan iya rabuwa da Aliyu kuwa? Husna anya? Ai kowa ban shi fito ba zan iya rabuwa da shi ba. Husna ta ce to shi kenan babu damuwa amma za ki kawo min shi ko? Aljan ta ce mata eh zan kawo shi yanzu bari mu wuce gida sai na dawo ranar da za mu je ƙasar Masar domin ki kakanninki. Murmushi Husna da ta ce to ki gaishe min da Abba da Aliyu. Aljan Safiya ta ce insha Allah mun tafi nan suka ɓace. Bayan kwana biyu Husna ta je gidansu, Talatu kamar ta maida da ciki, sai nan da nan take yi da ita. Hakan ya yi Husna da daɗi, ba ma hakan ya masa daɗi, ganin Talatu ta shiryu. Talatu ta matso kusa da Husna ta ce mata, "Don Allah ki yafe min abubuwan da na miki na rashin mutunci, kin ji yar albarka?" Husna cike da farin ciki ta ce, "Na yafe miki, har kaka dukanku na yafe muku, Allah ya yafe min laifukan mu." Talatu ta ce, "Amin." Ta rungumi Husna tana kukan nadama ta ce, "Insha Allah, na daina komai, na gode sosai Husna." Baba ne ya shigo, yana ganin su ya ce, Iye, kaga uwa da ɗiyarta. Murmushi Husna da ita ce, Yau, wa baba, dama zuwa na wajen ka na zo. Baba ya ce, To ina jinki Husna, Husna ‘yar baba, yana zama a kusa da ita. Husna ta ce, Baba, An ce mama na 'yar ƙasar Masar ce, to a wani ɓangare suke a can ƙasar Masar ɗin, Muna so mu je domin na gan su. Nan da nan baba ya so mu hawaye, jin an turo mishi da abun kaunar shi ya ce mata, "Mahaifiyarki 'yar gidan sarauta ce. Babanta ya dawo Najeriya ne saboda baya son sarauta. Bayan auren mu sau koma su suka bani amanar mamanki. Tun daga lokacin ba sake dawowa ba har wannan lokacin da nake faɗa miki. Amma alhamdulillahi ni ma za mu je tare da ke. Talat ta ce har ni ma za a je da ni. Husna ta ce to insha Allahu za mu je ni mana kakanni na. Nan suka ci gaba da hira sai yamma ta koma gida. Bayan sati ɗaya Husna sai murna take yi za ta je ta ga dangin mamanta. ‘Yan tafiya sun fi goma wanda suka kama kamar haka. Husna, Alhaji, aljana safiya aljana amina hafiz baba talatu umma mimi yusuf mustapha aliyu da kuma abba kowa ya shirya suka fito zuwa airport babu jimawa jirginsu ya sauka shiga suka yi bayan minti jirgin jirginsu ya daga zuwa kasar masar a cikin jirgin husna sai murna take yi yau ita ma za ta ga dangin mamanta alhaji Abdullahi sai kallonta yake yana murmushi ganin sahibar tashi cikin farin ciki ya ce mata sahibati Wayo duk farin cikin ganin dangi ne haka? Bakinki ya kasa rufuwa? Husna ta ce, Sahibi, ba za ka gane bane ba wallahi. Ji nake kamar jirgin nan baya sauri. Na kagu daga iyayen mamana shi yasa. Allah sarki mamana, Allah ya ji kanki da rahama. Murmushi ya ce amin, yau zan ga da wake kama a dangin mamanki. Murmushi Husna ta ita ce, za ka gani ai, tunda baba ya ce da mama nake kama, ita kuma da babanta take kama. Ka kuwa za ka ga masu kama da ni sosai ma kuwa. Rungume ta yana shinshinan wuyanta ya ce mata, To shi kenan, yanzu da ki yi haƙuri ki bacci kafin mu je ko? Sajen shi ta shafa wanda kullum yake burge ta ce masa, To shi kenan, ana zuwa ka tashe ni, ka ji ko? Idan ka ki tashe na, ta, ni da kai ne ai. Rike baki yayi ya ce, Ah, wane ni? Ai dole na tashe ki. Kar ki sauke min gajiyan hanya a kaina, zan tashe ki. Kwanta abin ki huta. Kin ji farin cikin Abdullah, bawan Allah, maraya. Murmushi ta yi ta ce, To abin alfahari na, Husna 'yar baba, marainiyan Allah. Dariya ya ce, wato kin rama dai ko? Hussein ta ce, eh, wallahi ai na ji daɗi ne, Allah ya bar mu tare mijina. Amin ya ce, nan ya ƙara rungume ta. Ita kuma ta rufe idon ta alamar bacci. Aljina Safiya tana jin su, murmushi ta yi a fili ta ce, Alhamdulillahi, Allah na gode maka da ka ba wasu miji na gari mai tausayin maraicinta. Amina ta yi ‘yar dariya ta ce, Shugaba, to ni ma ki min addu'an mana, Allah ya ba ni miji na gari mai tausayi na. Dafa ta Safiya ta ce mata, Ayya, ki kwantar da hankalinki, Ni zan zaɓo miki miji kin jiyar uwata, ‘yar amana ta. Sun koyar da kai Amina ta tana rufe fuskanta sai murmushi take yi. Aljina Safiya dariya dai tace, "Ah, ka ji rashin kunya. Ana son aure ana daga hanci sama. To muna dawowa ke ma za ki samu miji kowa ma ya huta. Ki zama mama ke ma kanwata." Amina kuka ta saka tana rungume Safiya da ce, "Shugaba bana so na barke. Ina so na zauna kusa da ke, muke aikin lada da ke. Ni na haƙura da auren ma, wasa nake yi wallahi. ba zan iya rabuwa da ke ba, na shaƙu da ke fiye da yadda na shaƙu da iyayena. Allah ne gata na, ke ce gata na, ba zan iya aure a wani yankin ba, na bar yankinmu ba. Ina son ki shugaba, ina ƙaunar ki, ƙaunar ki a jinina take. Ni ba na son auren nan, zan zauna da ke har abada muke taimakon bayan Allah. Ta ƙarashe ta tana sake sabon kuka. Bubbuga bayanta aljansa fiye da ce. Haba Amina, daga magana sai kuma ki rikice haka? Ba fa auren ba ne ba ya zo, faɗi ne kawai nake yi. yanzu ba ki so ki yi aure ki haifi yara ki ma ake ce miki mama ko ummi ai aure ya zama dole amina insha Allah za ki samu miji nagari. wanda har wani lokacin ma za ki manta da ni amina cikin kuka ta ce Allah ya kiyaye aure ya sa na manta da ke to ai gara ma kar na yi auren in dai zan manta da ke aljazafiya ganin Amina ta saka mata rigima sai ta danne dariyar ta ce mata to shikenan ba za a yi miki auren ba sai mu zauna tare ko dagowa Amina ta yi ta ce eh wallahi mu yi zaman mu Murmushi Safiya ta yi kawai ta kyale magana, sai sun dawo za a yi maganan aurenta. Karfe goma jirgin ya sauka a Masar, mutanen ciki suka suma fitowa, can sai ga Husna suna fitowa. Ɗaya bayan ɗaya suka dinga fitowa har suka fito gaba ɗayansu. Husna ta kalli baba ta ce, Baba, ina za mu bi yanzu? Baba ya yi murmushi ya ce, Motan haya, duk wanda muka ce wa gidan sarauta zai kai mu insha Allah. Alhaji Abdullahi ya ce, To shi kenan ku zo mu shiga, mota uku za mu ɗauka sai mu yi drop Suna fita bakin hanya motoci suka so mu tsayawa suna tambayan su ina za su je. Alhaji Abdullah ya ce musu gidan sarki za a kai su. Mai motan ya ce musu to ku shigo. Kowa ya shiga mota uku suka kama suka yi hanyar gidan sarki. A bakin kofan shiga suka sauke su. Alhaji Abdullah ya biya su kuɗin su suka tafi. Su kuma suka nufi bakin kofar shiga cikin masarautan. Suna ƙara sawa Alhaji abdulla ya musu magana cikin harshen Turanci ya ce musu su bakin sarki ne sun kawo mishi ziyara ne. Masu gadin wanda daga cikinsu ya ce musu Gaskiya ba zai yi ba, ba za mu yi da ku ba. Ta yaya za ku ce mana ku bakin sarki ne kun zo wajensa in ba don kun rena mana wayo ba. Nan ya ci gaba da masifa kamar dama jira yake su tambaye shi. Ran aljana Safiya ne ya soma ɓaci. Kallanta babai ya ce mata, Safiya, je ki musu magana. Yaran nan zafi rana sai shigan su yake yi. Tunkaran shi aljana Safiya ta yi ta ce masa, Bawan Allah, mun fa baƙi ne tun daga Najeriya muka zo. Kuma saboda rashin mutunci irin naka, ka ce muna raina maka hankali? Za ka ba mu waje mu wuce ne ko sai na canja maka kamanninka tukunna. Ta faɗa tana wurga masa harara. Shi ma cike da masifa ya ce mata, ba za a matsa ba, ai da a ce ko bakin sarki ne, to zai ce mana baki za su shigo, ko kuma wallahi. Bai ida maganarsa ba, aljihan Safiya ta wanka mishi mari har guda biyu. Cikin fishi ta ce masa, kai, ina wasa da kai ne? Za ka matsa ko sai na kakkarya ka anan marar mutunci. Dama ko ke mutane, saboda sarki Shamsu ya koya muku rashin mutunci. To zan yi maganin ka idan baka bani waje mun fice ba. Wanda aljihan safiya ta mara jiya yi kamar ya kurumce saboda tsananin zafin marin. Da sauri ya buɗe musu hanya ya ce, Don Allah ki yi hakuri, ku shiga, amma gaskiya kin iya mari. Murmushi safiya dai ta ce masa, Ai wannan shafar fiskan ka nayi, idan marin ka nayi, ai da yanzu baka dawo hayyacin ka ba. Ta juya ta ce musu ku fito. Su baba da mamaki suke kallon saɓanin sauran da suka san wace ce safiya. Suna shiga, aljan safiya ta ga zoben hannunta ya kawo haske. Saurin kallon Abba ta yi ta ce, Kar dai a ce wannan shi ne masarautar sarki Adam Suleiman. Abba ya ce, In dai kin bashi zobe, to nan ne. Murmushi safiya da ta ce, To ka ganshi can ma yana tunkaro mu, ina ga fita ma zai yi. Da sauri suka kalli inda aljan safiya take nuna musu, ai kuwa suka ganshi. Husna tana ganin shi ta soma hawaye, ganin yana kama da ita. Hannu Alhaji Abdullahi ta rike ta ce masa, Sahibi, ka ga mai kama da ni ko? Murmushi ya yi ya ce mata, na gani sosai ma kuke kama. Sarki Adam kuwa mamaki ne da al'ajabi ya kama shi, ganin zoben hannun shi ya kawo haske ya ce, To, ikon Allah, aljazaf fiye ce a masarautar tamu? Waige-waige ya so mai ganin ta inda za ta fito. Gaban shi ya kalla ya ga mutane sun fi goma, ƙara kallon su ya yi, ai kuwa ya gano fiye tana mishi murmushi. Da sauri ya ce wa dogarawan shi, ku tsaya ina da baƙi. Tsaye da dokin suka yi ya sauko ya nufo su husuna. Yana sowa ya ce, Assalamu alaikum ranki daɗi. Yau ke ce a yankin namu? Sannunku da zuwa. Gaskiya yau muna da manyan baƙi. Murmushi ta yi ta ce eh mu ne, wani abu ne mai muhimmanci ya kawo mu. Sarki Adam ya ce to babu damuwa mu shiga ciki. Har ya juya ya ji an kama mishi hannun shi. Da sauri ya juyo, Aliyu ya gani yana mishi dariya. Murmushi sarki Adam ya ce, La, yaron ummi da kai aka zo? Ina ta cewa zan sake kai muku ziyara, amma ban samu dama ba. Aliyu yana tsalle ya ce, Wa na kama, Bakon ummi shine ka tafi ka dawowa. Kullum sai na ce ummi da kai ni ka na ganka sai da ce min ba yanzu ba sai yau na ganka. Sarki Adam ya ce, "Ayya, Allah sarki, to mu je ciki Aliyu." Gaba sarki Adam ya yi, su baba suna bin su a baya har sashin baki, ɗaki ɗaya suka zauna. Sarki Adam ya sa aka kawo musu abinci da ruwa suka ci sau ƙoshi. Suna gamawa aka ɗauke kayan abincin. Aljina Safiya ta ce, "Yawwa sarki Adam, abin da ya kawo mu shine wannan." Ta nuna mishi Husna da baba. Da sauri sarki Adam ya miƙe yana kallon Husna ya ce, Aliya, ke ce? Dama da rabin zan sake ganin ki ‘yar uwata? Alhamdulillahi, kai, Allah na gode maka. Aljina Safiya ta ce masa, kai dakata, ba fa Aliya ba ce ba, ‘yadda ce, wannan mijinta ne, ko baka san jininta ba ne ba. Sarki Adam ya ce, Alhamdulillahi, dama Aliya tana da ɗiya kamar wannan? Zo nan ‘yata, ni babanki ne, ƙanin mamanki. Nan ya miƙa mata hannu. Husna tana share hawaye ta miƙe ta je wajen sarki Adam. Da sauri ya rungume ta yana kuka, ita ma husunan kuka take yi. Babu wanda ya hana su sai da suka yi mai isan su tukunna sarki Adam ya dago husuna yana kallon ta. Kuma an ɗauki fiskan mamanta an ɗaura mata. Ya ce mata, yarinya ya sunanki? Ta ce masa sunana Husna. Sarki Adam ya ce, to ina mamanta ki take? Komawa ta yi jikinsa ta saki sabon kuka, cikin kuka ta ce masa, Unkul mamana ta rasu tun ina ƙarama. Da sauri ya sake ɗago husuna ya ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Husna, Kina nufin ki ce min ‘yar uwata ta rasu? Husna ta ce, Eh ta rasu. Sarki Adam ya ce wa dogarinsa, Sarkin yaƙi, ka je ka ce wa su baba su zo ɗakin baƙi, ina jiran su. To masu sauraro, ni ma dai jiran nasu nake su shigo, na san kuma kuma kuna jiran su shigo domin a ga yadda za ta kaya tsakanin su. To sha Allah duka duka anan zan dakata. Sannan game da maganar da muka yi jiya game da sanya waka daga farko ko a tsakiya ko a ƙarshe ko a daina sanya shi ko a rage mintuna. To bayan na dudduba sakonninku wanda kuka rubuta jiya, na ga wayanda suka firin rinjaye a ciki su ne waɗanda suka ce a cigaba da sanyawa. In kuna son ku tabbatar shine sai ku sake shiga bidiyo na jiya za ku ga wayanda suka na cewa a cigaba da sakawa shine. Kaɗan daga cikin wa'inda suka faɗa ko kuma in ce wa'inda suka ce a cigaba sune. su ne. Akwai Ibrahim Hama inda take cewa we love the sun don't change it please sis. Ɗaya kenan sannan kuma akwai Fatima Abdallah inda take cewa assalamu alaikum Hope everything is well with you. May Almighty Allah bless you and protect you for all of us. Allahumma amin. Please about the music, go on with it. Please. Thanks. Wannan na biyu kenan. Aisha Adam Aliyu ta ce ma sha Allah mu daidai yanda aka yi daidai ne mun gode sosai Allah ya kara basira ita ra'ayinta tana tsaka-tsaki ne kenan. Ita kuwa Minal cewa ta yi a daina sakowa daga farko anti. Thanks, we love you. Ita kuma ra'ayinta kenan sai kuma abdulwahab ya ce gaskiya ma sha Allah wakan tana da daɗi to bai ce a saka ko kar a saka ba amma da ina ga abin da yake nufi shine a ci gaba da sanyawa jidda aminu ta ce a ci gaba amma a rage yawansa Allah ya taimaka amin sai kuma wannan muhammad makka aka ce masha Allah mu dai muna son wakar Hafsat cewa ta yi assalamu alaikum mamu fida wai ina labarin zaɓin rai muna son shi sosai amma ba a kawo mana shi. To jiya na yi bayani a wancan episode ɗin san ko baki saurara har ƙarshe ba na yi bayani dalilin da ya sa zaɓin rai bai ci gaba da zuwa ba amma muna kammala wannan littafin zan mai da hankali kan sa insha Allah. Sai ta siyo Abdu inda yake cewa to ai ke mamu fida waƙan yayi tsawo sosai ya fi minti ɗaya fa a saka mana shi na sakan talatin kawai yayi. To shi kuma a nashi ra'ayin kenan. Queen yar gaske cewa ta yi assalamu alaikum gaisuwa da fatan alheri. Gaskiya littafin yana yin yadda ake so Allah ya ƙara basira. Game da wakar da ake sakawa ya yi daidai wallahi, mu dai muna jin daɗin hakan mun gode. Ita kuma ra'ayinta kenan. Sana'atu mijin yawa cewa ta yi ni dai wakar ya mun daidai. Wannan kuma tana nufin kenan yadda ake yin ya mata daidai ba sai an rage ba kenan. Nasrin ita ma ta nuna goyon bayan cewa a sanya waƙa wajen sanya alama sannan Fatima Saminu Ibrahim ta ce kai ma mu fida ina ga fa duka so uku kika kawo a satin nan abin kuma haddarin to kika koma ne a to game da wannan bayanin da ta yi wallahi je na dauka jiya juma'a ne to abin da ya faru shine ni na duba wayata a wannan lokacin ya nuna min juma'a To dalilin da ya sa hakan kuma ta faru shine mu already nan dare yayi mun wuce karfe 12 a Najeriya kuma 12 dare ba ta yi ba da haka a ah, time din ba zai canja ba to ni kuma already ya canja a wayata so ni abin da na gani kawai shine friday so kawai sai na yi sallama sai daga bayan na fara ganin comments ɗinku na ce to a ah, to dole gobe a kawo karatu Baro Muhammad aka ce gaskiya Muhammad Fida a rage ko kuma a cire gaba ɗaya saboda ba kowa ne yake jin waka ba amma in na yi ba daidai ba a gafarta min nagode a'a ai shi yasa nace kowa ya faɗi ra'ayinsa shi yasa kuma nake karantawa saboda waɗanda ba su ga comment din jiya ba su san me aka faɗa sannan su san cewa ga akan abin da yasa aka tafi akan ra'ayin da ya fi rinjaye kenan so hakan ba laifi bane ba ra'ayinki kika faɗa kamar yadda aka bukata Sai maman Hamida ta ce kin sa dan adam ba za ka taba mishi daidai ba komai kai sai ya ci gyaran ka. Ni ina daga cikin mutanen da bana jin kiɗa amma saboda sanin hakkin dan adam ban taba korafi ba in zan ji littafi da farko sai na cire murya sai na fahimci an fara karatu sai na ƙara murya saboda kar na cutar kuma kar a cutar da ni. Muna godiya Allah ya saka muku da alheri ya raya zuri'a. To amin ya hayyu ya mu ina godiya sosai da wannan addu'a. To wannan dai kaɗan ne daga cikin waɗanda suka yi kwamentin cewa a ci gaba da sanyawa kamar da yadda alhassan nima ita ma take cewa kada a daina sanya wakar amma a rinka kawo shi a ƙarshe filis ita kuma ra'ayinta kenan ana kawo shi a ƙarshe inda ita kuma zakiya sisti ta ce gaskiya a ci gaba da saka wakar daga farko inda ita ma fadila muhammad ta ce ni dai wakan yayi min a haka so ga sunan dai gaskiya da yawa wasu su ce daga farko su daga ƙarshe amma da na tsaya na duba gaba ɗaya wa'inda suka fi rinjaye su ne wa'inda suka ce a ci gaba da sanya waka din to abin da zai faru shine yanzu za a rage yawan sa sun ce a cigaba da sanyawa so za a rage yawansa a rage seconds din insha Allahu rabbi sai ana sanyawa sannan da suka ce a saka daga farko sun fi yawa fiye da wayanda suka ce a sanya daga karshe dama kuma mun ce za mu yi amfani da wayanda suka fi rinjaye sannan abu na gaba shine ga wayanda suke ganin cewa ba su bukatan su ji waka daga farko in kuka shiga ku dan ja wasu seconds daga farkon labarin sai zanto cewa kun wuce wakan ba ma sai kun ji ba sai ku fara daga inda aka fara labari kun ga kenan kuna da choice in kuna son ku ji sai ku ji in ba kwa son ku ji kawai za ku je ne direct daga inda na ce assalamu alaikum